sauraro barkamu da warhaka kami sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen hausa na radio france international rfi shirin a wannan makon zai duba ne game da tarihi da kuma nasarorin da dan wasan tennis din nan novak djokovic ya samu da ko a kwanan nan ya kafa tarihi na lashe gasar grand slam yanzu haka dai dan wasan dan asalin kasar sabiya wato novak djokovic ya kafa tarihin lashe gasar grand slam har su 24 bayan lashe gasar us open a baya bayan nan da ya yi Novak Wannan nasara tasa da ya sanya shi a yanzu ya kamo tarihin fitacce 'yan wasan tennis din nan wato Margaret Court da ta lashe gasar har karo 24. To don jin irin nasarorin da Novak Djokovic din ya samu bari mu barku da Abubakar Isa dan dago a wannan rahoto nasa. Dan usulin kasar ta Sabiya Novak Djokovic yanzu haka dai ya zamo ba dau a fagen tennis inda ya kamo tarihin Margaret Court na tsawon shekaru hamsin da ta kafa. bayan da ya doke Daniel Medvedev a wasan karshe na gasar US Open da ya gudana a birnin New York. Djokovic dai ya lashe daukacin zagaye uku na fafatawar da aka shafe tsawon awa guda da mintuna 44 inda ya samu nasara da ci shida da uku bakwai da shida bakwai da biyar da kuma shida da uku wannan ne ya ba shi damar tsawaita ci gaba da zama dan kwallon tennis da ya zarce kowanne yawan lashe kambun babbar gasa wadda ake wa lakabi da grand slam har sau 24 kuma ya kamo tarihin margaret court wadda ta lashe ita ma sau ashirin da 24 wannan dai shine karo na hudu da Djokovic ke lashe gasar US Open inda tuna a bana ya lashe guda uku. daga cikin manyan gasannin tennis guda hudu da suka haɗar da australian open roland garros da kuma us open kuma shine mutum na farko da ya irin wannan bajinta har sau hudu yanzu haka dai yana gaban rafa nadal wanda ya lashe grand slam sau ashirin da biyu da kuma roger federer wanda yake da kambu har sau ashirin kawo yanzu dai Djokovic da Margaret Court sun lashe Grand Slam sau ashirin da 24 kowannensu. sai kuma serena williams da take da sau 23 akwai yiwuwar da ya zarce margaret court nan gaba kaɗan musamman ma a gasar farko ta shekara wato australian open da za a yi a watan janairu mai zuwa kuma tuni ya lashe gasar australian open har sau goma a baya to an gaida ya malashi to ko a wani mizani masu sharhi ke dora wannan nasara da Djokovic din ya samu bari mu soma da mai sharhinmu na wannan rana Ismail Abba Tangalashi To za mu iya cewa ɗan ƙasar ta Serbia ya kafa tarihi mai kyau duba da cewa ya zama ɗan wasa na farko a tarihin gasar Grand Slam da ya lashe manyan gasa guda uku wato da suka haɗa da Australian Open da Roland Garros da kuma US Open duk da ya je wasan karshe a gasar Wimbledon amma bai samu daman eh, lashewa ba bayan ya rashin nasara a wasan karshe da ya fafata ya kasance dai dan wasa na farko a tarihin tennis da ya kafa irin wannan tarihi har so hudu yana lashe manyan gasa uku cikin hudar da ake buga a shekara na kwallon tennis kuma za ga cewa ya kamo da daddan tarihi na margaret court wanda ta kafa shekaru hamsin da suka gabata na lashe babbar gasa ta grand slam har guda 24 wanda kuma ya sa yanzu ya dada tsawaita tazara tsakaninsa da rafael nadal dan kasar andalas wanda ya lashe grand slam haso 22 a gasar australian open ya kamo shi a gasar roland garros ya dara shi da guda daya sannan kuma a gasar us open ya dara shi da guda biyu wanda kuma idan ka dauka yanzu serena williams ita ce take kasa da 23 sai kuma idan muka zo bangaren dai top 3 din na tennis ɗin dama da rafael nadal da novak djokovic da roger federer za ga cewa ya ɗara su wannan ba karamin tarihi bane kuma eh, ana sa rai ma tarihin na yawan lashe babbar gasar ta grand slam za ta koma tashi a watan janairu duba da cewa za a yi gasar eh, farko a shekara na australian open a watan janairu a birnin melbourne wannan ana sa rai zai wuce tarihin da margaret court ta kafa na shekaru hamsin a eh, da suka gabata ana da kallon novak djokovic a matsayin wanda tauraron sa ya dusashe manyan 'yan wasan tennis duk da kalubalen da ya gamu da shi a 'yan shekarun nan to ko me yasa ake kallon Novak Djokovic din a matsayin gagarbato a wannan bangare na tennis ga Kamaluddin Abdullah wannan nasara ba karamin nasara ba ce gaggaruman nasara ce in muka kalli shekarun shi na bak jokovic 36 babban abokin hamayyar sarrafa nadal shekarar shi 37 kuma ana hasashen ma ya yi ritaya daga buga wasan tennis saboda injury wato raunuka da yake samu a kwanakin nan kusan shekarar da ta wuce da wannan shekarar wasannin da nadal ya buga kalilan ne in ka kwatanta da shi novak djokovic so babban nasara ce kuma wannan ya ba shi dama ya zama shine a kan gaba wajen jerin waɗanda suka lashe babbar gasa ta grand slam eh, yana da guda 24 yanzu haka eh, mai bi mashi rafael nadal yana da 22 uh, eh, sannan sai roger federer yana da 20 so kaga ko da rafael nadal zai dawo Uh, buga wasan kwallon tennis sosai yana da rata sai ya yi winning grand slams guda biyu ko zuwa uku shi kuma Novak Djokovic bai ci ko ɗaya sannan ma zai iske inda yake saboda haka ba karamar nasara ba ce gaskiya abin tambaya a nan kuwa ne, ko da Djokovic zai iya kara kambinsa to domin samun amsa wannan tambaya bar mu sake komawa ga Ismail Abba Tangalashi to idan ka duba za ga cewa yana da wannan dama duba da cewa sauran babban dai wanda yake kusa da shi yanzu da zai iya kama shi cikas shine rafael nadal kuma rafael nadal tsufa ya kama shi yana ta samun rauni wanda raunukan ma da yake ta samu yasa bai ma iya buga gasar da aka yi a wimbledon ba haka kuma gasar da aka yi a roland garros wanda ya fi kowanne yawan lashe gasar shi rafael nadal bai samu karasa gasar ba saboda rauni da ya samu haka gasar us tsofin da wannan ya sa lafiya da dan wasa na novak djokovic yake da shi fiye da sauran 'yan wasanni da kuma watakila karancin shekaru idan aka kwatanta da shi a rafael nadal za mu iya cewa zai iya ci gaba da mamaye kwallon tennis duk da yanzu akwai matashin dan wasa na kasar andalus wanda ya jima yana lamba na ɗaya a duniya wanda shine doke shi a wasan karshe na wimbledon zan iya cewa shine zai iya kamun shi cikas amma yanzu idan aka yi la'akari da shekarunsa ashirin ne kacal in ka kwatanta da novak djokovic za ga cewa tazaran da nisa a tsakaninsu ko shakka babu dai tarihin na Djokovic bai zo da mamaki ba idan aka kalli irin 'yan wasan da ya doke a baya in ji suraju na iya kududdufawa biyu bayan yadda ya lashe gasa mai daraja ta farko da ake kira da grand slam har guda 24 wanda ya lashe australian open guda goma ya lashe french open guda uku sannan kuma ya zo ya lashe wimbledon guda bakwai sannan ya zo ya lashe gasar us open har wato guda hudu kenan wanda ya bashi jimillar har guda 24 wannan ne bashi damar kafa tarihin da ake ganin a duniya a gasar tennis babu kamasa biyo bayan yadda irin tarihin da ya kafa wanda kuma ya zamanto dan wasa na farko da ya lashe gasar grand slam a shekara daya wanda kuma rabon da aka fi wannan tarihi tun a shekara ta 1969 dan wasa wato Rod Lovers wanda ya kafa wannan tarihi a ita kanta kalandar ta Grand Slam a tarihi kenan sannan wannan dan wasa abin da yasa ake yawan kallon sa a duniya biyo bayan cewa ya fi kowa a duniyar tennis a ranar 27 ga watan fabrairu na shekara ta 2023 wannan dan wasa ya kafa tarihin kwashe makonni ɗaya har guda 378 a matsayin yana jagorar cewa shine na ɗaya a duniyar tennis. To bari mu rufe da jin yadda Novak Djokovic ya bambanta da tsararsa a bangaren tennis daga coach Salisu Musa Jegus. Djokovic wani irin dan wasa ne da kawo yanzu a duniya a wasan tennis babu irinsa. Nagartarsa, ƙwarewarsa, gogewarsa da dabarunsa na wasan ƙwallon tennis ya sha bamban da dukkan wani ɗan tennis da aka taɓa yi. Duba da irin yadda ike buga salon wasansa ya kai matakin da zaka ce masa ya je kololuwar wasan tennis la'akari da irin nasarori da ya samu a wasanni daban-daban french open us open kowane irin gasa ka saka in dai yana ciki to akwai yiwuwar ya lashe wannan gasar saboda irin tasirin da yake da shi a harkar wasan kwallon tennis a duniya ya zama gangaran ya je ƙarshe dole a yi saranda a miƙa masa wuya saboda irin salansa dabarunsa gogewarsa da irin yadda ike yadda da kansa a wasan kwallon tennis. da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin a wannan makon a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma abubakar isa ɗan dago hassan alhassan suleja ya ɗaukan mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya